Fondation Hirondelle ke kira sashen Hausa studio Kalangu ce magana. Karfe biyar da minti talatin ga A babban taron da ke gudana a Paris shugabannin kasar Nijar da Tadi sun koka ga rishin haɗin kan al'ummar ƙasa da ƙasa game da ƙalubalen tsaro da yankin Sahel ke fuskanta za ku ji nazarin jami'in koyarwa na jami'ar Zandar a cikin shirin. An karɓe makaman yaƙi a cikin gundumar Iferuwan an kuma mayar da su ga hannun mahukunta jihar ta Agades, gwamna Sadu Saloke ya gamsu da wannan aikin al'ummomin. A shafin rahoton musamman shugabar Fondation Irondel da ke bakunci a ƙasar Nijar ta tsuma kan aikin 'yan jarida da wasu sharuɗan aikin jarida, to amma sai bayan an sha labarin. Masauraro barkamu da warhaka yau Laraba sha uku ga watan Nuwamba 2019 sunana Gungu Muhammad Dantani yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. albarkacin babban taron paris bisa ga zaman lahiya da zai kammala a yau shugaba idris debi na chadi da isu mamadu na niger sun yi tir da rashin nagartar hulɗa ta al'ummar ƙasa da ƙasa dangance da ƙaluban tsaro da yankin sahel ke fuskanta mun tambaya da a bamu miliyar goma sha biyu a ɓangaren batun ci gaba da miliyar ɗari hudu na dola domin samar da kayan aiki ga sojojinmu to a cikin miliyan ɗari hudun nan ko ta ma bata shigo mana ba a ranar yau cikin kuma miliyar goma sha biyu nan ma ko ta ma bata shigo ba a faɗar shugaban ƙasar chadi kamar yadda kamfanin dillancin labarun faransa fp yana ta takwaransa na ƙasar niger ya sake kira ga ƙasashen yankin domin rundunar jason sahel ta samu matsayin shafi na bakwai na usular majalisar ɗinkin duniya hakan in ji shi zai ba da hanyar samun tallafin Majalisar Ɗinkin Duniya kuma rundunar MINISMA ta ƙasar Mali ta samu damar kai hari. A yanzu dai aikin MINISMA ya tsaya ne ga batun riƙon zaman lafiya alhali ko a arewacin ƙasar Mali ba wai zancen zaman lafiya ba ne batun yaƙar ta'addanci ne a cewar shugaba Isuhu. Akan wannan ra'ayin na shugabannin Afirka ya sa Dr. Dukko Abdulrahman malamin koyarwa a jami'ar Zandar ba da ra'ayinsa a firarsa ta wayar tarfo da Adama Dawaki. ga fasarar bayanin nasa. Ina ganin bai kamata dukkan shugabannin kasashe biyar na kungiyar Jason Sahel su yi mamakin matsayin kasashen duniya game da Jason Sahel ba. Mun san cewa tun lokacin kafa wannan kungiya ta fuskanci matsaloli na jagoranci. Kasar faransa ce ta matsa kaimi wajen ganin an kafa kungiyar Jason Sahel, amma sauran kasashen duniya ba su yi goyon bayan wannan mataki ba. Kin rajistar Jason Sahel a kan babi na bakwai da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi na tabbatar da cewa ba ta goyon bayan kungiyar. Na saurari jawabin shugaba Isufu Muhammadu da kunnan basira inda ya ce kasashen duniya ba su tallafawa ayyukan tabbatar da tsaro a yankin Sahel ba. Ina jin har yanzu shugabannin kasashe ba su gane abubuwan da ke tattare da tsaro ba. A duk lokacin da kasa ta nuna rashin isasshen ƙarfi wajen tabbatar da tsaronta to kenan dai ta kasa. A kai da Asumana Shina da fasara, mai garin Boni cikin gundumar Ayeru wasu mutane dauke da makamai da ba a tantance ko su ne ba sun yi awon gaba da shi a ranar litinin sha uku ga watan Nuwamba a faɗar wakilinmu a jiya da marece an ga gawar barsaraken majiyar guda kuma ta kara da cewa kamin ta'asar sai da waɗanda suka kai harin suka toye mishi gida. Shugaban gundumar iferuan ya mayar wa hukumomin jihar Agadas makaman yaƙi da harsassai wanda aka kama daga hannun 'yan bindiga daɗi da ke aika aikar ta'asa a cikin karkarar ranar Asabar da ta shuɗe ne a Agadas sabgar ta gudana. Gwamnan jihar Agadas Sadu Soloke ya wa al'ummomi da mahukuntan barikin Iferuwan akan wannan ƙoƙari mai ƙarfafa zaman lafiya. Ga fasarar bayanin gwamna Sadu Saloke da wakilinmu Musa Maman ya aiko muna. da farko dai ina son na mika godiyata ga al'ummar ifirawan da suka taimaka wa hukumominsu wajen karɓo makamai suka mika su a raɗin kansu sun taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya a cikin yankin irin wannan haɗin gwiwa ne muke buƙata ga al'umma saboda mun tabbata ba iya shayo kan matsala ba tare da goyon bayan al'umma ba musamman ma shugabanni sarakunan gargajiya hukumomi na bariki duka jama'a su kawo su saboda karɓo makamai saka doka ne, karɓo makamai dakile musgunawa ne. Jami'an tsaro na polis, gendarmerie da na gar national na ƙasar niger na cikin samun horo a satin nan a nan yame, bukatar ita ce sassan su yi aiki tattare kan kulawa da wa'anda ke zaman gidan kaso da kuma wuraren da ake kishin gilla a bakin iyakoki tsakanin niger Mali da Burkina Faso. a cewar ba ma'arikan nan da ke ba da horon Wells Miller ga fasarar kalamun nata. Uh, Mun zo ne mu ba gendarmomi da gard national da polisa horo don mu girka wani tsari tsakanin su kuma su ci gaba da aiki hannu da hannu muna koya musu husa'o'i daban-daban a bangaren kiwon lahiya da kuma kare kai yadda ya kamata a kula da ɗan kasu da kuma unhani da yanar gizo da ke da nasaba da kashe-kashe musamman ma ga waɗanda suke kan iyakoki guda uku cewa da mali niger da burkina faso wanda a nan ne hukumomin ƙasar niger ke da matsalar samun cikakkun bayyanai kan hare-haren da ake kaiwa saboda da sun isa fagen daga za su iya amfani da su kuma su koyar ma abokan aikin nasu ta hanyar ofishin jakadancin ƙasar amurka bangaren shari'a da juju da lauyoyi na ƙasar niger mun ba su horo kan dokokin yaƙi musamman ma kan 'yancin 'yan kaso Kasan ilimantar da yara ɗiya mata a cikin komin da dama na yankin doso na sassauta domin samun mafita ga wannan matsalar ne harabar bada ilimin firamani ta jihar a jiya ta fusa'anta wani babban taro na jiha a kan batun kyautata samun kaso mai fa'ida ga ilimantar da yara 'yan mata a shigar makaranta ta 2019-2020 adamu muhammadu ya halarci wannan taro kuma ya fito ne daga matankari ga bayanin da yama wato wakilinmu da ke can. Wannan muhawarar ta fayyace mana komai saboda ofishin darekta na jiha ya yi mana bayani dalla-dalla akan yanayin karatun boko na 'ya'ya mata a cikin yankin jihar Doso da yanzu haka ya ja baya inda akwai da'irori da suke cikin jallayi ba a wadatar da karatun boko na 'ya'ya mata a cikin wannan jiha tare da jama'a daban-daban da suka ɗauki magana da amsa da darekta mai kula da koyarwa na jihar Doso ya bayar kowa ya ɗauki aniya na kula da ilimin 'ya'ya mata tare da kuma darajanta bangaren maza da mata da jinsi. Daga yankin masarautar Zarmakwai bari mu isa babban birnin kasuwancin ƙasar Nijar. A birnin Maradi a ranar Talata da ta shuɗe ne aka mayar da sakamakon wata ƙididdiga bisa ga tasirin canjin yanayi cikin gandun dajin babban rahi da kuma gandun dajin gulbin kaba wurare biyu da ke da ɗumbin yanayin tsanwa a cikin yankin. Ƙididdigar ta nuna wuraren nan biyu sun salwanta sosai tare da ɓacewar itace hayi Babban sakatarin kundin tsarin karkara na Maradi Galo Badaje ya ƙara mana bayani a kai ga fasarar kalamun nasa. Halin canjin yanayi tabbas ne abinda ake rayuwa da shi ne kowace safiya gurin dangance da waga ƙididdigar shi ne a samu a cikin dukkan dubarun ƙasa a sanya wannan batu na canjin yanayi. Idan kuka ɗau batun babban rafi wuri ne mai yanayin tsanwa sosai da ke kimce da gandun daji gami da gonakai da ke kewayensa. Yau idan kuka misalta gandun daji na shekara 1980 85 zuwa yau za ku ga a fasaltar yankin yawancin yanayin duka ya kau can da tsanwa ne shar mai fa'ida yau ana ganin ko ina gonakai sun girku an samu macewar itace da dama kai dai yanayin tsanwar ya ta zara kamar yadda ake gani a yau Watanni biyu bayan girka wadda aka ma magidanta ɗari uku da goma sha biyu a sansanin Sagiya wanda suka fuskanci ambaliyar kogin isar Niger a cikinsu iyalai da dama ba su da gidan zama. Babban sakataren kwamitin shiya ta biyar da ke nan yamme ya karawa Jalo Maryama Kenda cikon bayani. mutanen da muka kai can dai mutanen ɗari uku da goma sha biyu ne mun kai su can yanzu ya yi wata biyu suna can kuma muna nan ga diba yadda za mu yi mu gani wanda suke da wurare a ba su wurare lalle akwai waɗanda suka tashi su ba su can da zama ko wanda ya ce da gida a nan ƙasa inda ruwa ya ce canye mutane ana ba shi wuri bada da za a yi sai ka zo ka gwada wurinka sa'a a ta yi a gwada maka parcel ɗinka sai ka yi takarda tare da da hukuma in mun yi haka sai mu shaida to waɗannan mutane mun tahi bisa tare mun kirga su su 85 ne insha Allahu ana ba su wuraren su amma akwai mutanen da ba su da wuri kamar wanda suke luwaye to waɗannan mutane ba mu iya mu ce muna ba su parcel paske ba a ka'ida ba Aji na goma sha biyar na kwambalar ƙasa ta ƙwallon hannu na gudana a cikin satin nan a cibiyar Akademi da Zar Marsiyo ta nan Yame tagogin wasa na maza da mata 20 na yankunan ƙasar Nijar ke halartar wannan kwambalar jihar Agadas da Difa ba su samu halarta ba. Rukayatu Abdurrahman ta ma Madam Isaka Aisata babbar sakatariyar kungiyar tambaya a kai ga fasarar bayanin da ta yi. Wannan gasar ta hada dukkan jihohi banda Agadas da Difa. Agadas ta samu akasi wajen hada kudaden Difa kuma ganin yanayin da kowa sani akwai wuya a hada matasa kuma a tsaye da gungun 'yan wasa. Muna da gungu 20 da za su kara, takwas na mata ne 12 kuma na maza. Daga ranar buɗa gasar zuwa ranar sudu mai zuwa. Muna da karawa goma a kowace rana. A ranar Juma'a za a soma shiga wasannin kusa da na ƙarshe. A ranar sudu shiga wasan ƙarshe. A yanzu haka mun shirya taron bayar da horo zuwa ga masu koyar ma matasa. Tunda kungiyar na da wani tsari na bunƙasa wasan kwallon kwandon tun tashin harko. Muna ziyartar makarantun firamare don ba matasa masu shekaru sha biyu zuwa sha uku horo. Yanzu kuma sai rahoton na musamman domin ba da nagartaccen labari ya waje ba ga ɗan jarida ya mutunta sharuɗan ƙa'idodin aikinsa musamman ma ga kaucewa son rai da ɗaukar ɓangare. To kaka ɗan jaridan zai yi hakan Olivier Asogobi ya ma shugabar Fondation Irondel kuma 'yar jarida Romain Jean wadda kuma ita ce ke ɗawainiyar Projet Studio Kalangu ga amsoshin da ta bayar. A cikin wani labari dangane da sauyin yanayi da aka wallafa a mujallar Swiss Bilan ba da jimawa ba, kun tambayi kanku a game da yiwuwar samun juyin hali cikin gaugawa ba tare da an dama da kafafen yada labarai ba. Wannan tambayar ce nike sake aza muku. A gani na yau 'yan euh, jarida na kawo nasu kokari kwarai da gaske a cikin tafarkin demokradiyya wajen faɗakar da jama'a su samu cikakkun bayyanai A yau muna cikin wani yanayi mai tsanani na rayuwar euh, ɗan adam cewa da ɗumamar yanayi wanda ya zama ruwan dare game duniya. ya kamata mutane su canza halayensu a fannin abinci da tahiye-tahiye su kuma 'yan jarida su ci gaba da wayar musu da kai. Wannan tambaya wa aka azawa ita Wannan tambaya ta shahi 'yan jarida da masu kula da al'amurra na yau da kullum. Domin ya kamata kowa ya san mahimmancin aikin 'yan jarida. Misali kan batun canjin yanayi ko fannin kiwon lahiya ko kuma rikicin siyasa. 'Yan jarida suna kawo nasu kokari sosai ta hanyar aiki na gari. Nauyin da ya rataya kan kungiyar Fondation Irondel ne bincika labari don samun sahihancin shi don gudun labarun da ba su da tushe kafin a wallafa. Ka'idodin aikin jarida sun haramta nuna goyon baya ga wannan bangare ko wancan. Ta yaya za mu iya rike wannan aƙida idan a wani lokaci yanayi ya tilasta muna karkata ga wani bangare? dan jarida ma'aikacin ne da ke tsare gaskiya a cikin aikin shi. Idan ya samu wani labari sai ya yi bincike sosai a kai. ya taɓo fannonin da ke da nasaba da labarin sannan ya bayyana babu wani zancen son rai gaba da labarin tamkar yadda yake komin rashin daɗin shi wannan shine aikin dan jarida C'est ça le travail du journalisme. kenan dai ko me take ciki ya kamata dan jarida ya rike matsayinsa na kin nuna goyon baya ga kowa euh, ko murrinsi kada ka bangaranci saboda ka yi bincike ka gano sai hancin labarin kenan ka bayyana shi amma ka tsare gaskiya ka yarda da abin da kake faɗa. to madalla ma sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau madadin dukkan wanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na kuɗan badan da arlit malamin mun ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu mu huta lafiya. studio kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.